Barka mu da wannan lokaci, fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. To muna yi muku fatan alheri. Mutanen gidan nan da sababbin cikinsu da tsofaffin ciki muna yi muku barka da zuwa. Fatan kun yi iso lafiya. Wannan gida na Asraru TV NG, muna yi muku barka da zuwa. Am kamar yadda muke faɗa za mu dinga kawo muku sirrika daban daban lokaci bayan lokaci. To insha Allah sai gashi a yau ma mun zo muku da wani sabon sirri wanda ba mu taɓa kawo muku irin shi a cikin wannan gidan ba. To insha Allah sakamakon kuma yanayi da muka ƙara dubawa sai muka yi bincike a kan shi. To sai muka ga ya tabbatar da mu kawo muku wannan sirri domin zuwa muku amfani. Muna kawo muku sirrika na mallaka daban daban kala kala To kuma wannan ba kamar kowace mallaka ba ce gaskiyar magana. Wannan ba kamar kowace mallaka ba ce ba. Wannan mallaka ta harhaɗa abubuwa ne da yawan gaske. Ba wai a ce maka mallaka kaɗai guda ɗaya ba. A'a, ita wannan mallaka ta haɗa abubuwa da dama. To, shi ya sa muka kira ta da hatsabibiyar mallaka kenan. Hatsabibiya ce sosan gaske ƙwarai. To kamar yadda muke faɗa muku a kullum idan ya kasance zuwanka ne wannan gida na Sauraro TV NG zuwanka ne na farko kar ka manta da ka daure ka danna mana alamar jan na subscribe kai mana liking idan ka ji daɗin sauran kenan kuma da Allah a kullum muna faɗa shine ka tura ƴan uwa al'umma domin su ma amfana da wannan sirri kamar yadda kai ma za ka amfana da shi. To insha Allah mun gode sosai don uwa muna godiya Allah ya taimaka mana baki ɗaya Allah biya mana buƙatunmu. Am to in sha shi wannan sirri mun shiga cikin sirrin kamar ya yake. Am da farko abin da ake so am mace ko kuma namiji idan mace ce take so ta mallaki namiji to za ta yi. Idan namiji ne yake so ya mallaki mace to shi ma zai yi wannan sirri. To kamar yadda muka faɗa muku hakan da farko abin da za ka fara a kowane rana za ka iya fara wannan sirri a kowane lokaci za ka iya fara wannan sirrin kenan. ya zamanto duk abin da za ka yi to ka ƙudirce niyya a kan shi shi ne babban aikin ma ƙudirce niyya shi ne aikin to yanda za ka fara aikin ana so ka samo takarda idan ka samo takarda kamar yadda kuke gani haka sai ka rubuta wannan hatimin da wannan bayani na sama duk sai ka rubuta su idan ka rubuta su a jikin wannan takardar to abin da ake so ka yi sai ka da kowane irin ko biro amma baƙin biro Idan da maka ne wasu suna tambayan mu ba su san maka ba. To maka ita ce wacce, wacce ake yin rubutu da ita a jikin allo na ƴan makaranta haka. Wacce ake rubutu da ita a jikin allo. Wanda ake yi a jikin allo. Allo ba wai na bango ba. Allo wanda ake rubutu da shi. Na wanda kamar za ka ga a hospital ko kuma wasu guraren da dama za ka ga ana yawan amfani da su wanda da suke kara irin karatun kamar makarantar boko to duk za su fahimci hakan ba wai da chalk ba wanda ake rubutu da maka to shi muke muku muke muku bayani makar ta zamanto ko bakaci ko kuma biro ne da kai to ya zamanto baki ne haka tawada ita ma daman baƙa ce amma akwai wacce ake yin surruka da su da dama to mu baka muke magana a kanta to sai ka samu idan ka samu ka rubuta wannan abin duk da kuke gani mun rubuta to abin da ake so sai ka ajiye a gefe idan ka ajiye a gefe abu na biyu da ake so ka yi idan ke mace ce kina so ki mallaki mm, namiji to ko da ace kina da kamar wajen aiki to kina so ki mallake kamar ah, mace wacce ta kasance ita mai gidanki ce mace kenan to ita ma za ki iya yi mata wannan haka idan kai ma namiji ne kana so kamar ka mallake wani a ah, mai gidanka haka ya zamanto yana son ka sosai fiye da yanda yake son wasu ko da a ce yau ka fara zuwa gurin aiki to in sha ka tashi da wannan sirri. Kana tashi da wannan sirri ka yi shi ka san sunan mai gidan naka. Idan ka san sunan mai gidan naka to ka tashi da wannan sirri. To in sha a cikin mutanen nan da kuke gurin aiki ɗaya da su to in sha Allahu zai zamanto ya fi son ka daga zuwan ka za ka ya fi son ka, ya fi nuna ƙauna a gare ka komai zai dinga saka maka shi. Amma me? A ji tsoron Allah, a ji tsoron Allah. Ita wannan mallaka muna ba da ita ne ba don saboda wani abu ba ba don ka zalunci wani ba don taimakon al'umma shi sa muke kawo irin wannan duk wanda ya aiki da ita gaskiya tana da ƙarfi tana da ƙarfi sosai duk wanda ya amfani da ita ta harkar ta ɓangaren cuta to mu ba mu yafe mishi ba to muna kawo sirrika ne masu ƙarfin gaske ba wanda za ku zo kuna ta yin wani baina baina ba haka to wannan muna kawo sirrika ne masu ƙarfin gaske shi sa muka ce duk sirrin da muka kawo mutum inda ya san za mu kawo muna kawo sharaɗi a kan sirri idan muka kawo shi ne saboda ba muna kawo idan don ka cuci wani ba a'a muna kawowa ne domin amfanin kanka da kuma amfanin al'umma da kuma duba lokacin da muke idan ka rubuta wannan hatimin da kowane irin biro amma ya kasance baƙi ne ko maka baƙa ko tawada baƙa to sai ya kasance dukan shi ka zagaye sunan wanda kake so ka mallaka ka zagaye wannan sirri wanda ka rubuta a cikin takarda to ka zagaye su ka rubuta sunan wannan wanda kake so ka mallaka ka zagaye shi har sai ka zagaye wannan takardar kenan da sunan wanda kake so ka mallaka ka zagaye ya zamanto ka sa wannan hatimin a cikin da'ira ka zagaye shi da sunan wanda kake so ka mallaka idan ke mace ce to kin zagaye wannan sirri da wanda kike so ki mallaka kenan ina fatan kun fahimce ni to bayan haka to mutum idan ke mace ce sai ki samo um, Aiki ne fa babba ba ƙarami ba. Sai ki samo idan namiji kike so ki mallaka ana so ki samo kan rago. Kan rago ake so ki samo. Idan kuma kai namiji ne kana so ka mallaki mace ana so ka samo kan tinkiya. Idan mutum ya samo to idan ke mace ce za ki yi sai ki samo kan tinkiya am au kan rago idan za ki yi wa namiji kenan. Idan kuma kai namiji ne za yi wa mace sai ka samo kan tinkiya. Idan kuma kana so ka yi wa mai gidanka ne sai ka samu kan rago. Idan kuma kina so ki yi wa mai gidanki mace kenan wacce ya zamanto kina kasanta ko a gurin aiki ne kina so ki mata ki mallake ta to sai ki samu kan tinkiya sai ki fara. Idan mutum ya gama rubuta wannan hatimin ka zagaye hatimin ka sa a da'ira ka zagaye shi da sunan wanda kake so ka mallaka ɗin. Tom sai ka wato ainihin sai ka nannaɗe wannan layin kenan. Idan ka nannaɗe wannan layin sai ka Sata a cikin wannan. Idan kai namiji ne sai ka sa wannan layan a, a bakin ko in ce a kan a cikin um, cikin wannan kan ragon nan idan kai namiji ne. a idan ke mace ce sai ki sa wannan layan nan da kika da kika rubuta wannan hatimin a ciki sai ki rubuta, um, sai ki saka wannan sirrin a cikin kan wannan ragon nan. Idan kai kuma namiji ne sai ka rubuta wannan abun sai ka sa shi a cikin kan wannan tinkiyar. Idan ka gama sai ka wato ainihin sai ka nannaɗe. Idan ka nannaɗe kana nannaɗewa to sai ka tashi ka tafi wato ainihin ka tafi daji. Dawa kenan bayan gari to duk za ku za ku ni. Idan wanda bai sani ba to a ci ga gidanku to wajen garinku can ƙasan ku to kun ga bayan gari ne kenan inda ake yin noma haka to nan nake nufi. To idan mutum ya ji nan sai ka duba ina ne wajen gidan tururuwa. Idan ka je gidan tururuwa to abin da ake so sai ka haƙa rami a wajen gidan tururuwan nan. Idan ke mace ce sai ki haƙa rami. Idan ba za ki iya ba sai ki ba wanda ya je ya kai miki. Amma namiji kai na san namiji ne. Ba ka ji ma ka ba namiji to sai ka je ka haƙa rami ko sai ki je ki haƙa rami ko sai ki sa a haƙa miki ko kuma sai ka sa a haƙa maka a je a binne maka. Idan amma ya fi kai ka je ka yi da kanka. In kuma kana jin tsoro kar wasu su ganka ne to duk kowane irin da kowane irin yanayi za ka iya zuwa. muhim dai ka je wannan gurin tu gidan tururuwan ana so ka haƙa rami a gidan tururuwa ka binne wannan kan tinkiya ko ke ki binne kan wannan ragon da kika sa wannan layar a cikin kan sai a binne idan aka binne to sai a tafi sai a koma gida idan aka koma gida to abin da ake so a yi ana koma gida abin da ake so a yi zikiri ake so a yi zikirin da ake so a yi shi ne kamar haka kamar yadda muka rubuta muku Amma kafin mutum ya fara shi zikirin ana so ka yi ka samo ya yake da suna sabulu. Ana so ka samo sabulu, sabulun Falaki da Nasi. Akwai sabulun Falaki da Nasi. Wasu sun san, tunanin wasu sun san shi wasu kuma ba su san shi ba. Na san akwai wanda ba su san shi ba to in sha Allahu zan yi muku bayanin shi bayan wannan bidiyon. Idan na saki wannan bidiyon to in sha Allahu zan yi, zan kokarta domin na ga na kawo muku bayanin shi. don ku san shi. Malamai ba wai kamar a tasha ake haɗa shi ba a'a malamai ne suke haɗa shi ƙwarai da gaske. Idan baka san shi ba to ka tambayi wani a unguwanku ko kuma wajen wani malaman ko kuma wanda suke kamar irin sirrikan nan to sai ka tambaye su. In sha Allahu za mu yi muku bayanin sabulun bayan wannan sirrin kenan? To idan ka je ka binne wannan kan kenan, ka dawo gida sai ka wanka da wannan sabulun kafin ka fara wurdi Ka wanka da wannan sabulun. sabulun falaki da nasi ɗin nan yana da muhimmanci sosai a jikin ɗan adam idan kai ana son shi wani sirri na son dafa'i ne sosai to idan kai wanka da shi to sai ka wato ainihin sai ka na kai wannan wurdi za ka iya yin alwala kai sallah kai mai amal idan kai gama da niyyar ka kudurce akan abin da kake so Allah subhanahu ta'ala ya biya maka bukatan nan to sai ya zamanto sai ka fara wurdin nan Wurin dukan shi da za ka yi shi ɗari uku da sha uku ne su ne kamar haka ya hadi ya maliku ya al'alimu ya Asamadu, su za ka karanta za ka karanta su ne guda ƙafa ɗari uku da sha uku ɗari uku da sha uku za ka karanta har tsawon kwana bakwai wancan kan nan da ka binne shi kar ka ciro shi ka bar shi a inda ka binne shi ka bar shi a inda ka binne shi za ka gama to wannan shine sirrin da muka kawo muku a yau sai ku jiraye mu a wani sirri na gaba amma ya kamata idan baka fahimta ba ka tsaya ka fahimta tiriyan tiriyan abin da nake ganin mutane ba su ba za su iya samun shi ba shine wato ainihin wannan sabulun kenan amma akwai shi wasu mutane sun san shi ina faɗa wasu sun san shi ne to wanda ya sani da Allah sai ya sanar da wani a comment haka Amma mun ce za mu yi muku sharhin shi, za mu faɗa muku bayanin shi da abin da yake a jikin ɗan adam insha Allah Wannan shine sirrin da muka kawo muku a yau sai a tashi a ɗabbaka. Idan kaji san, idan ka ji ana magana mallaka mallaka, mallaka ba ta taɓa tashi a kanka ba. Don Allah kai wannan sirri. Ka wannan sirri ka gani za ka ga ƙarfin ijaba kwarai da gaske insha Allah Muna godiya sosai. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa wabarakatuh.